ma'ar ya ga annabi bai taɓa ɗaure masa fuska irin na ran nan ba hatta ashfaqa abubakar shi kansa sai na abubakar sai da ya tausaya wa umar fajaffa ala rukbati nan take sai na umar sai na abubakar sai faɗa kan gwiwarsa faƙala wallahi ya rasulallah ana kuntu ni na kasance azlam marratai na zalunci kashi faƙar sassanan inda laha ba a ilaikum ilaikun barin gaya muku ya ku bayan allah wallahi allah ya aiko ni gare ku faƙultum kazzabta ku ne kuka ce ba gaskiya nake ba Waƙala abubakar sadar abubakar ne duk garin nan a wannan lokacin shi ya gaskata ne amma ku lokacin ai ce kuka ce ba ku yarda da ni to ba ka kai ba wanda ya ce zai kashe ni a cikin ku ba wanda ya ce kaza Allahu wa wasani bi nafsi wa malihi yace da dukiyarsa da kansa duk ya bar min ya bani kansa da dukiyarsa fa hal antum tariku li sahibi shin za ku rabu da wannan mutum ba za ku sake cutar da shi ba ko kuwa marratain so biyu tun daga ranar ba da ya sake daga kafa sai na ya sake taba sai na abubakar har kuma ga Allah fama ubiya da. daga ran nan kwa kama kansa la ilaha illa to don haka wanda ba su san wato a gaya musu tarihin wane ne abubakar ba ya kamata a koyar da su ya kamata su sani ya kamata san wannan bawan allah manzon allah a ce ransa ya ce wallahi allah ya maka gafara a bawan allah har sau uku wani ce dan wuta ne ta wannan mummunan magana ta munana wanda suke wani abu lalle su tuba wallahi ba a wasa da Allah annabi maganarsa gaskiya ce abin da ya faɗa tabbacacce ne abin da ya faɗa haka yake wallahi tallahi saboda haka ina mai neman tuba to